fondation irondel niger sashen hausa studio kalangu ke magana gunguma ɗantani ke ɗauke da ragama shirin ga kanun labarun shugabannin wolis masu kula da kariyar yara na jihohi na ƙasar niger sun kasance a yamme za ku ji dalilin gamuwarsu a cikin shirin a agadas wata kungiyar farar fula ta ba da shawarwari ga mahukunta domin a gina wuraren karbar haifuwa mafi kusanci a cikin karkaru masu nisa za ku ji shugaban kungiyar a cikin shirin rahoton musamman kan jin daɗin rayuwa na wagga ranar talata za mu isa jihar agadas domin samun masaniya kan wata mata Masu sauraro barkamu da yau talata 26 ga watan Yuli 2022 yanzu kuma ga zubin labarun dalla-dalla. Mutum biyu suka mace, biyu suka jikkata, a cikinsu ɗaya ya raunata sosai an isar da shi a babban asibitin ƙasa na neme sakamakon wani haɗari kenan da yawa kana yau da sahe bisa hanyar talabiri yame kimanin kilomita 20 shiga babban birnin ƙasa a faɗar wani zababben al'umma na garin karma wata babbar mota ta ayarin tawagar barkan ce ta banke motar sifirin fasinja kirar samfarin yas a cewar majiyar guda. Shugabannin Birgal na yankunan jihohin Doso, ya maita wadda Tilaberi sun kasance a nan Yame har zuwa ranar Alhamis domin ƙara musu ƙwarayar aiki tsawon kwana uku. Kwamishina Zuwaira Hausaize, shugabar sashen kariyar yara na mata a gabatun wato jansi, ta na Nafisa Adamu sirfo ƙarin bayani rakiya arimi, fasara muna bayanin nata. La question de Al'amarin cin zarafin jinshi shine babban abun da ya fita da mana hankali tunda mutane ne da basu da karfi waɗanda suka fuskanci cin zarafi ya kamata su samu takamaiman kulawa a kan hakan ya kamata a baiwa masu bincike da ke aiki kan waɗannan al'amuran kayan aikin da suka dace domin gudanar da aikinsu yadda ya kamata tunda mutane ne da ke zuwa gunmu da ke da buƙatar kulawa ta kwantar da hankali da kuma wani bi na magani don wannan kulawan ta ta zama mai ma'ana masu binciken da ke aiki cikin kare mata suna amfani da wasu fasa'o'i na aikata laifuffuka don haka wani horo ne da aka girka ba da dadewa ba na wani gungun jami'an tsaro don su samu su shawo kan wa'annan fasa'o'in sauraron mutanen da su fuskanci cin zarafi yadda ya kamata a wani fannin kuma a pak niger tare da haɗin gwiwar onifam sun girka wani mandamalin haɗayyar masu ruwa tsaki cikin garuruwan Nijar kamar misalin Tilaberi, komi ke manufar girkin wa'annan mandamalan Madam Sumana Safiyatu Kindo ɗan malam shugabar mandamalin kwamin ɗin Tilaberi ta baiwa wakilinmu Abdulaziz Hasumi amsa rakiya arimi ɗauke da fassara. set platform wannan dandamalin yana aiki ne kan musguna wa shi yana gudanar da ayyukan wayar da kai suna kuma sa mutum kan hanya idan aka yi cin zarafi in mutumin ya shigo wannan dandamalin ya saurare shi in kuma mutumin nan na son mika kara yana taimaka mishi na ya mika kara kuma a san cewa a jihar tilaberi muna da dandamali biyar a gundumar tilaberi gundumar kwalo gundumar sayi gundumar walam gundumar simiri da gundumar karma wa'annan dandamalin suna da wata kungiya suna tattaunawa tsakanin su kun san kuma dandamali yana ɗan taimakawa kotu da kuma taimakawa al'umma tunda akwai wasu abubuwa da al'ummar na iya magance su ba sai an je kotu ba bari mu leƙa yankin mangari bayar da shawarwari domin kyautata kason ilmantarwar ya mace matashiya a cikin wato yanayin gaugawa cikin da'irar komen indifa shine ma'udin haɗuwar da ƙungiya ta jin daɗin rayuwar matasa da mata ta difata shirya a ƙarshen wannan makon. Ila Shaibu wani mahaifin ɗalibi ya ma wakilin Gidi Abdurrahman bayani a kai. wannan taron bisa harkar lakwalkin ɗiya mata ne ci gaban shi da a haɗi ya za a yi lakwalkin ɗiya mata ya daidaita a jihar difa kira na ga uwaye uwaye dai su kula da ɗiyansu su kula da eh, tarbiyya ɗiyansu ita ɗiya mace ko sabilin wankanta ya hi na ɗa namiji bukatocin ɗiya mace yawa gare shi su kuma uwaye talauciya musu ya kenan ya cancanta wannan gwamnati ta iya ta kula da wannan lakwalkin ɗiya mace itar kanta ba sai ta sa wani ta ce ko uba zai yi ko uwa za ta yi a'a in ana so gwamnati ita za ta fara eh, da muhimmancin lakwal yakin a kai ga uwaye bari mu karkata yankin abzin domin ragewa mata wahala a lokacin aiki ko kuma a yayin da ake isar da su cibiyoyin kiwon lafiya na wato bariki kwamitin kula sa ido na jihar agadez ya sa kira domin a gina wuraren karbar haifuwa mafi kusa a cikin karkaru masu nisa amumun agali shugaban kwamitin jihar ya ma wakilin mu anise karim karin bayani Kullum ana ce mana akwai mata da ake tahowa da su ba su da lafiya daga yankuna masu nisa na yankin Agadez. Wannan babbar matsala ce, saboda yanayin da ake kawo su akwai wahala shine ma ya sa wasu lokata kafin a kawo matan a bisa hanya sukan samu matsala na tsananta rashin lafiya kuma wuri yana da nisa. Nasa akwai wata mata da aka taho da ita batar lafiya daga Bagazam kafin a zo na agades da ita ta rasu sai ɗanta aka samu aka ceto akwai misalai da dama da muka gani da idon abin da yake faruwa babu kayan aiki da ƙwararrun ma'aikata ne a asibitoci na haihuwa na ƙauye babbar matsala ce mata suna rasa rayukansu da 'ya'yansu ya kamata a ɗauki mataki domin magance wannan matsala da muke gani duka Jagorancin ya mace a cikin kafofin labaru batun da ke tsakiyar tattaunawar zaman taron kungiyar tarayyar kafofin labaru UPF e aji na 49 mai gudana ranakun 25 zuwa 27 ga watan Yuli a garin Ben Gerir kasar Morocco haɗuwa da ta gama 'yan jarida fiye da 200 gami da masana daban-daban na ƙasashe da ke amfani da yaren Faransanci. Shugaban reshen UFP e Niger Usman Badambaji ya halarci taron ya ma Railatu Suma na ƙarin bayani ta wayar tarho. Zaɓin wannan maudu'i yana zuwa ne game da canje-canjen da ake samu a duniya. A yau mata suna ta ƙoƙarin zama a sahun gaba kuma mun yi magana a game da duka ƙoƙarin da Nijar take yi. Kun ga gidan jarida ta ƙasa mace ce take jagorancinta. A cikin gidajen yada labarai muna da da yawan mata da suke aiki da kuma ƙungiyoyi kamar irin su a APAC da ku da kullum kuke tallata mata. Mun yi la'akari baiwa mata sahun gaba gaba a wajen jagoranci a kafafen yada labarai yana sa a samu ci gaba da labaru masu inganci akwai abubuwa da dama da muke tattaunawa a nan ƙasar Morocco domin ganin yaya za a bunƙasa jagorancin mata da kuma rawar da kafafen yada labarai suke takawa bangaren mata saboda yau duka wata mace da ta yi fice ta albarkacin kafafen yada labarai. Mukomo babban birnin ƙasa Babban kwamitin sadarwa a jiya a nan Yame ya buɗe zaman taronsa na watan Yuli batutuwa biyar za a tattaunawa a kansu musamman ma nazarta rahotannin kwamiti-kwamiti daban-daban. Mai rawaita rahoto na CSC Sani Ayuba Kaka ya mara ka a tahayar cikon bayani Asumani Shina ɗauke da fasara. Abubuwa masu muhimmanci da taron zai mai da hankali a kansu su ne nazarin takardun bukatar samun lambobin tashar gidajen rediyo da nazarin takardun bukatar mallakar katin jarida. Akwai hanyoyin da ya kamata a bi. Kwamitoci masu bincike da ke kumshe da mashawartan da ba na dindindin ba za su yi nazarin waɗannan takardu na neman katin jarida don su tabbatar da ko sun dace da ka'idodi. Bayan haka ana gabatar da takardun a babban zaman taro na majalisar koli ta sadarwa wanda zai amince da rahotanni daban-daban a bada lambar tashar rediyo ga wanda ya dace haka ma ga mai neman katin jarida takardun da ba su cika ka'idodi ba ana watsi da su ko kuma amince da bukatar mutum tare da sharaɗin cewa zai cika sauran takardu a can yankin da magaran malalar zubar ruwa kamar da bakin kwarya da aka samu cikin kwamin ɗin gafati jihar zandar ya haddasa rumjewar ɗakuna da dama da kuma ɓannar kaya biyo bayan kiran da magajin gari ya yi masu niyya sun soma ba da taimakonsu inda har aka samu kuɗaɗe da kayayyaki ta wayar tarfo mun tuntuɓi magajin garin babaye musa waziri inda ya ce mun samu kuɗi abinci da tabarni a ranar jiya kuɗi wanda muka samu ya kai miliyon biyu muna da bahun shinkawa ɗan kilo 25 tako 135 bahu biyar na hatsi mai kilo 100 muna da tabarma ɗa saba'in wanga duka taimako ne wanda 'yan asalin salgafati suka kawo ga al'umma da suka shiga cikin ibtila'in wannan a jiya mun samu ziyara ta minista na gidan gona ya je shi da kanshi saman tere kuma ya tafi tabbatarwa da al'umman nan akwai tallafi wanda za a samu su idan abin ya faru da farko cikin makarantun boko suka kaso yau mutanen nan duka yan uwa sun ba su gidaje kenan mutanen nan yanzu ba za ka samu mutum ɗaya cikin makaranta ba duka suna cikin gidaje na yan uwa da abokan arziki Bari mu kammala da wasannin motsa jiki, wata tawagar kungiyar ƙasa sambo ta ƙasa wato ta halarci kwamɓalar Afirka ta sambo aji na goma sha shida da yawa kana ranakun sha biyar zuwa sha bakwai ga watan yuli biyu a birnin yawunde kasar kamaru muktar hamado ya firanta da babban sakatarin kungiyar domin samun ƙarin bayani ga bayanin da alzuma hamidu ya mashi. kwamfala na afirka nan kayi yi sha biyar zuwa bakwai a watan yuli a yawunde nijar ta halarta da mutum bakwai mutum biyar su suka yi kwamfala muka samu medaye hudu na azurha tamboshin da ke cikin kasa mun samu medaye guda medaya biyar suka kama nijar ta zama ta biyar cikin kasa goma sha shida da suka halarta a wannan kwamfala inda dai mun samu gwargwadon hali da sai mun ka abin da ya yi wannan ba amma tun da ba mu da hali sai dai mu ce a gaba ministiyar da masu hannu da shuni su kama muna sport yan mata bunƙasa muna kai matuƙar mu. da minista na sport da wakilin nijar. da a yawunde da mazamnan mu na yawunde mun karrama mu muna gode musu sosai Nana Adiza wata mata ce ta Agadas wadda ke taimakawa marayu. albarkacin sallar layar da ta shuɗe ta rarraba cimaka ga marayu da dama na babban birnin abzin wakilin mu anise karim ya rawaita tsaraba a kai ya kuma aiko mana rakiyar arimi ɗauke da fasara Nana Hadiza Malam Musa mai kimanin shekaru arba'in da mijinta ya rasu ya barta da 'ya'ya biyar yau kimanin shekaru biyar kenan da ta kafa wata kungiya a jihar Agadez domin taimakawa yara marayu na garin. Tana matsayin uwar gidar wa'annan yaran da kokarin ganin ta biya musu wasu bukatunsu na cimaka. Abin da ya sa muka zaɓo mu taimaka ma yaran marayu ba su da gata shine yasa nake san in zame musu gata in zame musu uwa kenan abubuwan da masu uwaye suke samu insha Allahu ina kokarin su ma su same su don su farin ciki da hakan yanzu muna da yara ɗari biyu da talatin wanda muke tallafa mu yau shekaru biyu kenan da nana hadiza ta soma rabawa wa yara nama kamar su lokacin sallar layya shekara biyu da na fara ba da tallafi na nama a kowace layya na soma ba yaran marayu hamsin tallafi kas su gani wurin masu uwaye da rai su su ji ba daɗi shi yasa na fara yin wanga ina yin shi da kuɗi na muna yanka kimanin dabba uku zuwa biyar wanda muke kakkasawa muna gama da hatsi da wake muna basu. Yau da sati biyu a albarkacin sallar layya 'yan samarin nan da aka tattauna da su a gun raba abinci sun nuna jin daɗin su sosai. Na ji daɗi da aka mai wannan taimako. Kuma zan samu in ci nama don sallah. Kuma kan ga zan dafa shi. Mace kuma in ka fura na sha. An ba ni wake, an ba ni hatsi, an ba ni nama. Kuma na ji daɗi da wannan taimako da aka mana. Zai sa wa in ci nama kamar kowa saboda sallah ce. In ba da aka taimaka mana ba. samu wanda zai ba mu nama ba mun gode kwarai aikin ladan da al'ummar kewayen na na hadiza ke yabawa gaskiya abinda nana hadiza ke yi na tallafawa yaran marayu da suka rasa iyayensu abun a jinjina mata ne musamman ma da yadda da gominta da sufatta ne tallafawa marayu na yaba da irin wannan aikin da ta yi abun farin ciki ne a ce wasu su yi koyi da irin yadda take gudanar da irin wannan domin su tallafa marayu a sa marayu cikin farin cikin da na azame musu madadin babban kashi da suka yi na mahaifi ko mahaifiya. Ganin yaran nan da ba su da ƙarfi cikin fara'a da samun abinci yadda ya kamata shine burin na na Hadiza Malam Musa. masu sauraro abun da ya sauka kenan a madadin dukkan wanda suka dafa shirin ya kai gare ku na ku dan badan da arnati malamin mangungu ke muku sallama ga kuma zainabu abu ta shigo dauke da labaru da harshen zabarmanci ai saurare lafiya.